gari ya aiko ni yana neman kowa da kowa a ƙofar fada. Eh kuwa jama'a mai gari ya aiko ni yana neman kowa da kowa a ƙofar fada. Eh kuwa jama'a mai gari ya aiko ni ya ce a gaya muku yana neman kowa da kowa a ƙofar fada. Yau ba, taruye taruye. kowa ya zo kowa ya zo ba wanda bai zo ba ah. ya dai me haka tsinke ne wannan wai mai ne ba china sai magidanta mana ce ko eh magidanta ne ma'ana masu aure ba magidanta mana ce ko masu aure wai ce ko ne aure ko ko to shi ka aure aina aina kar kar kake da kar kake

Taiba. Eh? Na gani na gani. ya magi zuciya ga. Allah kara ma lafiya. Sai dade sai ka wahal da kanka ne kun ka bar duk mulki maganin Shi mulki dole sai sai sai abun nan. Wa alaikum salam. Eh, gyara hular, gyara hular tura ta ciki. Ga hular da kai. Sata a ciki. Ai gashi ne ranka da. Gashi. Gashi ne. Shi ne tara ta haka. Gyara. Gyara. Gyara. Gyara dai. Gyara. Ai a ka da yarinya. to jama'a ne muku barka da zuwa wannan guri kuma na son kowa ya buɗe kunnensa don yi abin da zan faɗa kun ji na ku <coughs> daga yau duk mutumin da ya ɗora sanwa a gidansa to ya tabbata da kwanuna a ciki ya kawo nan na ɗaya kenan nan doka da kasa ya yi daidai ranka ya na biyu kare girkin a zaba ga gishiri ko a zaba ga magi na uku dole a sa nama ko kifi irin zangan zangan kifin nan hmm? irin tarauɗa nan da ake lankwasawa baƙaƙen nan narka narka wannan umarni nawa ba talaka ba mai kuɗi kuma za a kawo abinci da safe a yi da rana za a kawo da dare wannan shi ne yawwa in ko mutum ya ƙi to ni na san hanyar da zan bi in shiga har gidansa yanke yake masa hukunci kuma wannan doka ta fara aiki daga yau kai kai eh? ka ce a wani ba Allah ce mu tashi mu tafi ce ai ana mitin ba a gama ba ko eh, ai to ana zama ana magana Allah ina da tambaya yawa kamar yanzu matan mutum na da ciki ya za a yi gunka sai shi iyo girkin ikawo shi sai da bai kawo muna na kai da abincin eh ai ba zai ta ba da kai da dole shi ne ni nace Assalamu alaikum. Malabu. kai kai jama'a sai zo ka ƙara so lahi kuwa a'a wannan ai lanin ina me yayi ama yace wannan zalunci ne da mai ika ma shi ma bai ji dadi abin da ya faru ba amma dai ai ayo! a nan ka zaga mana a can me yasa baka bude baki ka faɗa ne bi an din a mai ni mata ni dan da baka shawara faɗan ba zagin ka yi ba yace faɗan da ya fi karfin ka sai ka mai da shi wasa ai to to ni ba abin da zai faɗa ban fuskance shi eh, amma kai bin son ka gani kaga wannan mutane ba so suke a zauna lafiya ba addu'a za a yi ina malaba eh. ina malabu hmm? addu'a za a yi amma za a yi dan taurin kai ba taurin kai ba ni fa ba zan kai abincin nan ba me ba zan kai ba an gama a gaban ka ne wannan magana ya an gaban shi ma na kiwa ne hmm? na ni ma kiwa ne nan aima wannan menene yayi <laughs> shi ma ba zai kai ba a duk abin da ya faɗa saboda ta zama unguwa muna fuskanta abin eh to bari ga maka wani magana kai ba sai na ce komai ba kai takalmi ne a wurin su kai kuwa abincin ware kaka bari wani ya kai baka kai ba kai ya zama kai ne da daya mutumin da aka samu kuma a tunka aka kai shirgawa mari ba kai komai ba sai da zaka ce ba za ka kai ba to kaka kai da biyo layin tayin ƙananan yara har ya